Wasika ta biyu ta Bitrus Bitrus ta biyu Sura ɗaya Daga Siman Bitrus, bawan Yesu almasihu, manzonsa kuma, zuwa ga waɗanda suka sami bangaskiya mai daraja, kamar yadda mu ma muka samu, ta wurin adalcin Allahnmu kuma mai cetonmu Yesu almasihu. Bari Allah ya kara muku alheri da salama a yalwace ta wurin sanin Allah da Yesu Ubangijinmu, Allah cikin ikonsa ya ba mu dukan abin da muke bukata domin mu yi rayuwa irin ta masu hali irin na Allah, dukan waɗannan abubuwa namu ne, domin mun san almasihu sosai, ya kira mu zuwa ga yin tarayya da shi cikin ɗaukakarsa da nagartarsa. Ta wurin abubuwan nan ya ba mu manyan alkawaransa. masu daraja, domin ta wurinsu ku iya tarayya da shi cikin allantakarsa, ku kuma tsira daga muguntar da take a duniya wanda mugayen sha'awace-sha'awace suke jawowa. Saboda haka, sai ku yi iyakar kokarinku, ku kara akan abin da kuka fara da shi, wato, akan ban gaskiyarku, ku kara da halin kirki, akan halin kirkin nan. sai ku kara da sanin Allah, a kan sanin Allah kuma sai ku kara da kamun kai, a kan kamun kai kuma sai ku kara da jimrewa, a kan jimrewa kuma sai ku kara da hali irin na Allah, a kan hali irin na Allah kuma sai ku kara da son uwa, a kan son uwa kuma sai ku kara da kauna, idan kuma halayen nan suna yalwata. sanin Ubangijinmu Yesu almasihu da kuke da shi zai sa ku zama masu kwazo da masu amfani kuma, gama duk wanda ya rasa halayen nan baya gani sosai, shi makaho ne, ya kuma manta da tsabtacewar da aka yi masa daga zunubansa na da, saboda haka ya ku uwa, ku kara kokarinku, ku tabbatar da kiranku. da zaɓinku wanda Allah ya yi muku, idan kun yi haka ba za ku taɓa faɗi ba ko kaɗan, ta haka kuma za a ba ku cikakkiyar marabtar shiga cikin madawamiyar mulki na Ubangijinmu, Yesu almasihu mai cetonmu. Saboda haka zan dinga tuna muku da waɗannan abubuwa, ko da yake kun riga kun san su, kun kafu sosai cikin gaskiyar da kuka karɓa. a ganina daidai ne muddin ina da rai in yi ta tuna muku da yake na sani na yi kusan tube jikin nan mai mutuwa kamar yadda ubangijinmu yesu almasihu ya nuna mini domin haka zan yi iyakacin kokarina in ga cewa kun rike waɗannan abubuwa a cikin zukatanku kowane lokaci ko ma bayan da na bar duniyan nan ai a lokacin da muka faɗa muku labarin yadda Ubangijinmu Yesu almasihu ya bayyana da iko, ba tatsuniyoyi da aka kirkiro da wayo muka bi ba, a'a, da idonmu ne muka ga ɗaukakarsa, a sa'an da ya karɓi girma da ɗaukaka daga wurin Allah Uba, kuma muna nan a wurin, sa'an da muryar Allah mai ɗaukaka mafi girma tana cewa, wannan ɗana ne da nake kauna, zuciyata tana jin daɗinsa ƙwarai, mu kanmu mun ji muryan nan daga sama, sa'an da muke tare da shi a kan babban tudun nan mai tsarki, waɗannan abubuwa duk sun ba mu tabbacin maganar annabawa na da game da shi, ya kyautu fa, ku da hankali ga wannan magana, saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa. a wuri mai duhu har zuwa wayewar gari, lokacin da hasken tauraro na safiya ya bullo muku a zuciya, amma da fari dai, ku sani cewa babu anabci a cikin rubutacciyar maganar Allah da za a iya fassara su ta wurin ra'ayin mutum. Gama maganar anabci ba ta taɓa zuwa ta wurin nufin mutum ba, Ruhun Allah ne ya shiga zukatan mutane, ya sa su faɗa abin da suka karɓa daga wurin Allah